kowa tashi bagana akan mai mutuwa sarkin zanzu alhaji dr shehu idris yana faɗin cewa adalin sarki sarki mai tausayi sarki mai imani sarki mai tausaya ma talakawansa yau gashi an gani ni da kai muna tahowa a mota tun daga kofar doka yadda kasan ana tafi taron idi haka ake takowa a kafa a kafa a kafa a kafa to sai da muka zo wannan wuri muka cewa ai tunanin da ake nemi mutuwa sarki yau ne mu'ujinsa take bayyana irin da Allah ubangiji ya halice shi a matsayin na bawon shi to alhamdulillah kamar da mai saurayi ji Muhammad Abdullahi Baro kenan